tafsir wannan zuwa namu wanda a da ran asabar ne amma da yake ni na gaya wa malam cewa shi duk yanda za a yi abin da muke so malam ya albarkaci wannan gari ba sai ranar wannan da muke so ba kuma Allah ya kaddara ga malam yanzu a wannan matsayi namu na barka da haka muke malam barka da zuwa a madadin mahukuntan wannan gari kai tsaye ba zan bata lokaci ba zan roƙi kakan wannan anguwa da imamu hautar suka malam muhammadu domin yi mana addu'ar buɗewa. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yabo muna ƙara jinjina yabo mara farko da ƙarshe da iyaka ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ƙaddara zuwanmu wannan gari na wujil a wannan rana ta talata ɗaya ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya zo ashirin da biyu ga watan biyu dubu biyu da ishirin Allah shi ikonsa ya ƙaddara mu a babban wannan masallaci na wannan gari mai albarka gari mai tarihi garin wujil domin halartar walima ta aure da aka gabatar ranar asabar muna fata da ango da amarya Allah ya musu albarka Allah ya sa wannan aure albarka barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khairi Allah ya musu albarka Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya ba da zuriya ta kwarai shugaban taro ko shugaban zama babban limami na wannan masallaci da kuma kakan ango da baban ango da kuma abokan ango da wanda suke daga ciki da wanda suke daga waje na waje-wajen ma Allah ya kaddara su shigo daga ciki-ciki na cikin kuma Allah ya sa su ƙara matsawa gaba ai kayin aure manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda ya yi aure ya cika rabin addininsa sai ji tsoron Allah shine rabin da kan kai aure an samu kaso hamsin jin tsoron Allah kuma shine kaso hamsin saboda ka ashe duk wanda ya aure ya kamata a taya shi murna a taya shi farin ciki a kuma yi masa nasiha kuma a ba shi shawarwari yadda auren zai inganci malamai sun ce abu ashirin da biyar ake so in ka ga dama ka cike su talatin domin samun aure mai inganci abu biyar ana son su kafin a yi aure abu biyar kuma ana son su rana aure ragowan kuma ishirin biyar na karewa ne goma kuma haƙƙin miji ne haƙƙin mata ne akan miji biyar kuma haƙƙin miji ne akan mata mun je da aka suka zama talatin a kan makalla biyar ana so a same su kafin a yi aure biyar a ranar ɗaurin aure ake tabbatar da su biyar kuma na duban tarewa ne sannan goma kuma haƙƙin mata ne akan mijinta biyar kuma haƙƙin miji ne akan matarsa to za mu fara da biyar ɗin da ake so kafin aure ana son kafin ai aure a tabbatar da abu biyar na farko a tabbatar auren nan da za a yi akwai soyayya domin Allah ya ce waje ala bainakum mawattakum wa rahama a samu soyayya manzo Allah ya ce tazawwajul wadudal waluda fa inni mukasirun bikum al umama yawm al qiyamah ku auri mata da suke son ku waɗanda suke haihuwa domin na tara al'umma mai yawa ranar alkiyama an tashi a ce al'umman annabi muhammadu sallallahu salama, ta fi al'umma kowane annabi yawa mu zo dandazo mu ci kama kin a ce wannan duk al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne kuma a cikin wannan za a ɗauki dubu saba'in sau saba'in ko sau dubu saba'in miliyan hudu da miliyan tara ko da miliyan ɗari tara za a ɗauka su shiga aljanna bila hisabin wala iqabi Allah ka sa muna ciki Da wani yadda daga cikin manufofin aure kenan sannan na biyu bincika mijin nan yana da addini yana da halaye masu kyau domin annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza atakum man dina dinahu wa khuluquhu fazawjuhu idan mutum ya zo neman aure ku bincika addininsa ku bincika halayensa yana kamtu salawati a jam'i sannan kuma yana da halaye masu kyau ba zai barka da yunwa ba ko ya mata dukan iya, ko ya sake ta ya koro ta da jaririn ciki an tabbata halinsa mai kyau ne annabi ya ce fa wuju idan kun samu irin wannan ku ba aure ita ma matar yace a mai addini yace tunkahul mar'atu li arba'in bi jamaliha wa maliha wa hasbiha wa diniha azhar bi zati din kar kar yaminuka wasu na auren mace yankinka to kirka kenan wasu kan auri mace dan kudinta yahudi kenan wasu kan auri mace dan asalinta jahiliya kenan wasu kan auri mace dan addininta al'umma manzon Allah ba laifi ta zama tana da kyau din tana da asalin amma haɗa da addini shine sinadari addinin nan shine asali tana da kyau ba ta da addini tana da addini ba ta da kyau wace za a ɗauka tsakaninku da Allah shi wani taye gaskiya malam mai canzan ɗauka na gyara ta na koya mata addinin domin shi kyau ai ba a koyar da shi amma na iya koyar da addinin duka yin bai koyi bafa saboda haka wannan shine abu na biyu a duba halin mutum da addininsa ko ku a duba asalinsa mutumin ina ne domin wani ya taɓa auren mace ba a san daga ina yake ba da ta fi ya uku ya gudu har yanzu an neme shi an rasa kuma da ƙasa kaga sanin asali yana da muhimmanci sana'a tambayi na hudu sana'arsa yana da sana'a da zai iya ci da ita ya sha da ita ya mata tufafi bincika sana'arsa ina yake sana'a ko yake yi ko kafinta ne ko itace ke siyarwa a je tabbata komai ƙanƙantar sana'a yana da ita a ba mai sana'a aure ba mai kuɗi ba mai sana'a wanda zai je ya sha wahala a ranar ya samo mata abin da za ta ci sannan na biyar a je a yi gwajin lafiya wannan zamani ne ya zo da abin yanzu an samu cututtuka da ake ɗauka akwai hiv sida akwai kuma jonathan wanda ake sanin sikila ka gane group din jinin su wannan AA ne ko SA ne ko SS ne ko AA da AA ne ko AA ne da SS ko SS da SS ne likitoci za su ba da shawara sannan kuma a duba akwai gunoriya wani ciwon sanyi da ake ɗauka shi ma yana sa kai da kuraje ana yin allura a warke sannan akwai kuma hepatitis B waɗannan kuke ana zuwa a yi su a asibiti a tabbatar da mai ciwon da wani zai ɗauka saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ce kirra min al majzumi kiraraka min al asadi kuma yace ana ciwo a gari kada ka shiga in kana ciki kada ka fita me yasa aka ce kakka shiga don kakka dauka kakka fita don kakka yada wannan abun su ne guda biyar koyayya addini da hali asali sana'a da kujin lafiya dama na ce abu biyar ake bukata kafin a kai ga aure to ranar aure kuma idan liman ya zo to zai tambayi abu biyar kafin ya ɗaura aure na farko zai ce ina mahallin daurin aure wato miji da mata ke da mahalli sannan na biyu ina wali na uku ina sadaki na hudu sai ai siga da biyar a ce kun shaida a ce mun shaida waɗannan abin guda biyar su suke tabbatar da ingancin aure ta ha? illa bi waliyin wa sadaqin wa shahida adalin in lam yushida la yabnu biha hatta yushida ne risala yace ba a daura aure sai an samu wali sai an samu sadaki sai an samu shaidu ko da an daura aure ba shaidu ba su zo ba to fa ba za ta kare ba har sai an kira shaidu sun shaida to da haka waɗannan su suke tabbatar da ingancin aure shiga kuma ka ce ni ne. ko ni wakilin wane ya turo ni in nema maka auren yarka ko abin walaccin ka wace shi kuma yace an amince an bashi ko an baka ka kai masa shi kuma yace na karba masa ko na karba masa to shikenan sai liman ya addu'a kuma Allah ya sa aure albarka sannan su ne abubuwa guda biyar da ake nema a lokacin daurin aure an haɗa su da waɗansu su zama nawa Su zama goma to sai tagewa karewa kuma abu na farko da ake so shine a yi walima za Allah ce aulim walau bi shatin kai walima walau bishatin yanzu yanzu da ana cin wani hali sai mu ce walau bi dajaja bishatin ta samu walillahi alhamdu kuma ki samu ba walau bi dajaja walau bi dajaja an aka shi kenan ko da a ayi walima a gayyaci masoya da abokai da yan uwa da makota a yanka rago inda hali a kowa ya zo ya ce addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ko an kana azumi in an gayyace ka walima ka je sai a maka take away don samu yan leka a zuba ma naka in ka sha ruwa kai kaga wannan soyayya ce ka gayyaci mutane su maka addu'a don an zo wajen waliman nan a nan ne za a wa ango wannan addu'a barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a kuma fi khairin da kun ga an samu walima abu na biyu idan amarya ta kare ana son da ango da amarya su sallah raka'a biyu abdullahi dan mas'ud yace wannan sallah tana ƙara soyayya domin an buɗe aure da sunan Allah an buɗe shi da sallah wasta'inu bis sabri was sala an nemi taimako da sallah to Allah zai samu auren albarka an goye sallah kamar ya tabi shi su karanta fatiha da qul ya ayyuhal kafirun ka ta fatiha da qul huwallahu ahad kun ji ko da uku sai ta amarya ta jiyo dan ta jiyo sai ɗauka hannu a kanta sai ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi wannan addu'a imamu na malik ya rawaito a cikin muwadda cewa ko ka sai abin hawa jaki ko alfudari ko doki ko raƙumi ko babur ko mota ko jirgin sama abin ka fara amfani da shi ka tsohon hannunka akai kai masa wannan addu'a za a rabu da shi lafiya insha Allah haka amarya in ta taho shekaru suna biyo ta aljanu suna biyo ta iblisai suna biyo ta suna biyo ta khubus duk suna rakiya in ka ɗora hannu a kanta kai wannan addu'a shikenan sai Allah ya tabbata da kubusu da kaba'i Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi wani haka mata duk ango ya haddace wannan wani kuma zai aure shi ma ya haddace a kan nan matsikarta wajen nan goshi ake ɗora hannu a yi wannan addu'a kawo ne ce to akira makalla ni yau shekara ta talatin da aure kuma ni ban yi wannan addu'a ba ana iya yin kaza'i yanzu na je gida na yi da mun ce kwarai ko ana kaza'i da ka shiga gida kika ce uwar gida ba ni kanki bismillah yau malam ya mana wani karatu yake a ɗora hannu a kanki ta ce ko mai gida ba kan yanzu za ka yi bacci a'a ba magana sha ko ci a ci magana ce ta addu'a ka ɗora hannu kai mata wannan addu'a Allah yana sa albarka a cikin aure to sannan na hudu sai ka tambaye ta ta iya wankan al'ad wankan janaba domin ka ai mu'amala aure ba iya ba kuma in ba ta iya ba sai ka ce to yadda ake wankan janaba ruwa za ki kamo mai tsarki sai sa a gabanki ki karkata ki wanke hannunki ki yi bismillah ki wanke hannunki sau uku in kika wanke hannunki sau uku sai ki kukkura baki ki shaƙa ruwa ki kace. ki wanke fuska ki kamar yadda kike alwala faɗinta daga kunne zuwa kunne tsawonta daga goshi zuwa haɓa sannan ki wanke hannayenki ki shafa kai da fatin kunnuwa ki wanke ƙafarki. sai ki dawo ki wanke kanki sau uku in kika wanke kanki ki bubbuga ki tabbatar ruwa ya shiga sai ki dawo bangaren dama ki wanke tun da jikin kafa kina ki sauko nan zuwa kun ki har ki kai zuwa karkashin kafa ki har ki lura da abubuwa guda shida wanda ruwa baya shiga hammata wani ba zuba ruwa a ta sai kullum lum'a da kuma cikin cibiya da matse matsi da bawon da bayan gwiwa da tafin kafa da kuma agara wajen jin duniya musamman mutum yana da kwaso ko kaushi ya tabbata da sa ruwa a gurin ba sai a samu lum'a shi ku sharadin wanka anniyatu wa ta'limul jasad bil ma'i ainiya kuma a tabbatar ko ina ya samu ruwa kada a lum'a don ka koya mata wanka ka tabbata ta iya to sai a yi mu'amala aure a wajen mu'amala aure za a yi addu'a shine na biyar na biyar din shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in za ka yi mu'amala aure da matarka ka karanta wannan addu'a ko Allah ya kaddara an samu ciki shedan ba zai ci nasara akan ku ba ka ce bismillah Allahumma jannibna shaytana wa jannib shaytana ma razaqtana bismillah Allahumma jannibna shaytana nufin shaytana min mara da kasana ko mara da kasana ya Allah na fara mu'amala da matata da sunanka kai ka halatta aure Allah ka nisanta shaytan daga gare mu ni da matata kuma ka nisanta shaytan daga abin da zaka azurta mu ai Maryam lokacin da mahaifiyarta ta haife ta ce me inni sammaituha Maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim sai Allah na sa mata Maryam Kuna neman ka tsare ta ka tsare zuriyarta daga shaidani abin jefewa za ka sai ai wannan addu'a amfaninta dan da za a samu kan da Allah yake gaya mana a suratul isra wa sharikum fil amwali wal auladi wa idhum duk wanda zai mu'amala da matarsa bai karanta wannan addu'a ba tare da shaidan za su jima'i kuma daga maniyin shaidan da nasa za a ɗiba a kera kan idan aka kero ɗa ɗaya babansa iblis sai baban sa mutum shi ne ka ga iblishin yaro malam ya ƙi ya ƙi makaranta ya zama kangararre ya dame ka ya damu uwar ya damu unguwar ya damu garin a dinga fatan Allah ma ya kawo ni ya kashe da wannan yaro saboda ubansa biyu ne ɗaya a fili ɗaya a koyi to rashin yin wannan addu'a shedan zai samu kofar da zai tarayya da mutum wa sharikum kai kai tarayya da su til amwali a wajen neman kuɗi in ba sa nema ta hanyar halal wal auladi kai tarayya da su wajen saduwa da iyalansu samu ka kangararru saboda in mutum ya wannan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake shi dan bai samu nasara akan dan ba yanzu mun samu abu nawa mun samu sha biyar mun samu biyar kafin aure biyar lokacin aure biyar lokacin tarewa na tarewa su ne a yi walima a raka raka'a biyu a tsora hannu akan ta addu'a a koya mata wankan janaba sannan kuma a addu'a idan za a yi mu'amala aure to sai mu tafi kuma haƙƙin miji haƙƙin mata akan miji guda goma duk wanda ya aure a zaunar da shi a karanto masa waɗannan haƙoƙi tukunna ya fahimce su da kyau na ɗaya ciyarwa kai zaka ciyar da ita gwargwadon ƙarfinka gwargwadon halinka gwargwadon samunka liyunfik zu sa'atin min sa'atihi ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها يجعل الله بعد عسر يسرا ashe da shi gwargwadon samu mu a al'adar ƙasar mu ana ci da mace ne so uku a cire ita da safe a cire ita da rana a cire ta da daddare haka ne ko yawa sai kuma ɗan lemo da ɗan ayaba wannan da kuma ɗan tsire da balangu wannan duka saboda kasan baki ne da lasan baki amma asali dai a samu lafiyayyen tuwo da daddare a samu shinkafa da rana a samu koko da kosai da safe don haka yi wannan dai an san an ci abinci an ci haƙi ragon kuma duk sai a tsora yan kayayyaki ne kuma na makulace waɗanda su kuma inda hali a yi su kullum ka shigo da leta ba laifi ka biya wajen mai tsire ko mai kaza in za ka tafi gida wannan kyau ta ci za ta ji daɗi ta dinga ganin ka da leda duk sanda za ka shigo wannan ku kyau ta ce sannan na biyu in za ka bata ruwan sha ruwan da za ta sha ka wadata ta da ruwan sha da ruwan wanka da ruwan wanki da ruwan mu'amala da ruwa da abinci waɗannan abubuwan guda biyu su ne matakin farko na uku sai tufafi kiswa kiswa kai mata tufafi malamai sun ce mafi karancin tufafi kai mata kala shida ɗaya domin ta kwalliya da shi ɗaya ta sa lokacin sanyi mai kauri ɗaya ta sa lokacin zafi Kuma wanda za ta sa ranar sallah da kuma wanda za ta dinga yin sallah da shi wanda zai rufe mata jiki domin a ɗan sallah alaihi wasallam ce al-mar'atu kulluha aura duk mace al'aura ce illa wajaha wa kawkaya shi ne ne hadari ya dauko cewa dukkan mace al'aura ce sai fuskarta da hannunta za ka in sallah sai ta sa tufan da zai rufe mata haƙƙinta wa dirgun sabiqu yasiru zuhura kadamaiha Hakan mai risala yake ta sa riga mai cikakkiyar saƙa ba mai shara-shara ba wanda zai rufe mata jiki har ƙarƙashin ƙafar ta kan a gani in tana sallah wannan miji zai samu mata irin wannan kayan da za ta dinga yin sallah da su da kuma wanda za ta fita in ta rufe jikinta saboda kar ta dinga bayyana al'aura ko ado ko kwalliya a waje wannan shine abu na uku bayan ciyarwa da ciyarwa sai tufafi uku sai makkan makkan shine gida in tana da hali kai mata gida mai yalwa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arzikin mutum a duniya ya samu gida yalwatacce ya samu abin kawa mai lafiya ya samu makoci na gari ya samu mace ta gari haka ita hali a gida mai yalwa in ku babu ko haya ne kama ka ta ciki gwargwadon abin da Allah ya hore maka to wannan shine abu na nawa abu na hudu ciyarwa shayarwa tufatarwa da kuma maskan masauki ko gida sannan na biyar abin da za ta yi tsafta da shi in an ce tsafta ana nufin sabulun wanka da sabulun wanki da kuma asuwaki ko kuma baki don da brush na goge baki da kuma abubuwan share gida da share ban daki da kayayyakin tsafta da za su kashe kwari da sauro da kudaje da tsutsa ko yanzu zuba kwarkwata da tsutsa an ci gaba yanzu ba a samun sosai amma da kwarkwata da tsutsa yanzu sai dai sauro da kudaje da su abin nan Eh, gizo-gizo da beraye yanzu ɓera ma ya zama hatsari shi ma abokin yaki ne yana kawo lasa kaga ai maza a shi da magani to wannan shi ne abin da za a yi na nawa kenan biyar na shida aka kawo mata kayan kwalliya abin da ake nufi kayan kwalliya shine bayan an yi tsafta ai sai kwalliya kuma yawwa ɗan da za a shafa ya jagira ce ɗan baki daidai na mata an san su ƙasa girma da wannan dan kunne ne da za a sa da yan sarka da dan kunne da dan awarwaro da yan manduwa waɗannan kayayyakin gwargwadon halinka ka samu mata shine abu na shida abu na bakwai ka ba ta ilimi ka ba ta ilimi mai wuyar haka ya ce malam yake kun ji mai wuyar kai wani da fara yayi da ya auro matar ita ce tana islamiyya shi baya zuwa to a islamiyya har ka gama aba'idi ka gama ahalari ka gama hayatul islam ka gama arba'una hadisi ka shiga riyadu salihi da kayi nisa kuma ta shiga iziya har ta yi rabi sannan aka mata aure to malamin nasu sai ce to in an je gidan miji a dora a ci gaba saboda haka da aka tare ashe da tafanta ta yi wasiyar malaminta miji ya zo shi shikenan da gari ya waye zai fita kasuwa ta ce malam tsaya mu dan biya karatu yake kamar yaya a biya karatu ce malamin mu ne a islamiyya ya yace in Allah ya sa mana aure muna tsakar karatu waɗanda muka aura su ɗora mana to shi ne yanzu za ka ɗora mu mu ci gaba shi kuma bai yi ba yanzu a gajiye nake amma ki bari insha Allahu daga gobe zuwa jibi za a ci gaba da karatu yana tashi maimakon ya wuce kasuwa sai wuce makaranta ba baya zuwa makaranta sai yake ta malam gobara ta tashi a gidana ka taimaka ka kashe min ita ita me ya faru yake wallahi masu da na auro tana yin karatu ni kuma gaskiya karatun nan zama ba na yi yanzu kuma malamin su ya ce a cika ba, to ni da ban yi baya ba na shiga ba. sai ma da yake ba komai zan koya maka dabara yanzu ka je ka samu littafin da take son a yi din samo shi sai ya samo shi sai ma da yake to ka dawo yanzu zan biya maka sikira biyu daga farko ita ba na aika sai a ci gaba ita ba ruwanka ai ka kai ta koma farko so za ka yi zuwa masu bismillahi da sunan Allah komai za ka fara ka fara da sunan Allah shiga kasuwa za ka yi gida za ka tashi ka yi mata shirhi kan karatun ya tsawo eh shiga ban daki da bismillah in za a fito bismillah in za a kwanta bismillah in za a tashi in za a kunna gida in za a rufe in za a hau dabba in za a sauko idan aka zo ar-rahmani sai ka ar-rahmani mai rahama ga mamiya ya shafi kowa sai ka ta kawo misalai wanda aka ba shi mota rahama ce wanda aka ba shi gida rahama ne wanda aka ba shi babu rahama ne katon gida rahama ne waye duk rahama kai ta masa bayani Duk da arrahimu kuma mai jin kan mu'minai a lahira kace to aljanna kenan matan aljanna nan duk karkashin arrahimu ne samun aljanna gidajen aljanna kujin aljanna waye dan aljanna to sai ka ce a kwana anan ya sharhi za ka yi da yawa to da aka aka biya masa ya tafi kasuwa ya je ya ne ya ta nanatawa shi ma da ya dan kawo nasa misalan ya kakkara ya sake biyowa ta makaranta ya ce malam karatun nan zan sake nanata min duk gida zan yi aka sake nanatawa duk da ya wuce gida yana zuwa barka da zuwa yana ta abinci ya ce maza a kole tafi a fara karatu abin da ya sa ya haka kada abin da aka ɗauko ya zube aka dauko littafi ta budo tsakiya ya ce a kin san kowa da irin tsarin karatunsa malamin ku ya faro miki daga farko ya zo tsakiya ban san irin sharhin da ya miki ba saboda haka ni daga farko za a fara ko ma bismillah daga cikin bismillahir rahmanir rahim a'a karatu ba a yi da yawa bismillah tsaya a nan miki sharhi cikin yayi sharhi yayi sharhi yayi sharhi da kan da sharhin ya mutu ya ce duk shi rike sharhin nan take ya ce to ana a kwana anan eh sai to suna ta kai ta an miji wato da nace mutumin da ya fara mun sharhi sai da na gani to kaga in dai ba irin wannan zakai ba in ba irin wannan zakai ba ba ka zuwa makaranta an yi auke kuma an ce ka ba ta ilimi ka akwai matsala kuma duk duniya abin da malamai suka ce matakin farko mutum ya karantar da matarsa da kansa sai in ba za ka iya karantar da ita ko ka iya ba to kuma dole ka nemo mai karantar da ita dan shehu Usman dan Kodiyo yana cewa Allah ya masa rahama ce wajibi ne kowa ya koyawa matarsa ilimi Ya ce hatta malamai a ƙasar Hausa suna yin sakaci ga malami ya fito waje yana ba da ilimi tun safa haɗa za'a amma matarsa duk garin ba jahila kamar ta sai da malami yana ba da ilimi a waje amma bai taɓa cewa matarsa buɗe hadari buɗe iziya buɗe risala buɗe askari da karatu ba dama an ce mutum uku mafi yawa jahilai suke mutuwa da matan malam da wan malam da makocin malam shi wan malam gani yake tun ya girme ka karatun ma ya girme shi sai ko matan malam gani take to ai malam din ma gaba ɗaya na wani na mai ko wani karatu shi ko makwacin malam gani yake to wannan makwacin da kuma ya zan kwanta a gabansa dama an ce al'urbu hijab na kusa da kai baya ganin darajar ka to wannan sai kaga ya kasa amfanuwa da darajar da Allah ya maka kaga na nesa ya zo ya ci moriya na kusa ya kasa amfana saboda haka shi yasa ilimi malamai suka sa wannan koyar da ilimi shine na nawa shine na bakwai na takwas kula da lafiya dan masu ta ba da lafiya kai ne za ka ɗauki shigela wasu malamai sun ce sai inda ciwon ta zo idan ta zo da ciwon aka yi maka rufa-rufa baka san tana da ciwo ba sai ciwo ya bayyana ko mai cin kuɗi da yawa wannan sai ka nemi taimakon iyayenta ka ce sai ku gaya mun ba da an gaya mun tana da wannan ciwo wanda ake kashe dubu sittin duk wata ai da sai na yi tunani kafin shiga haka suka ce in ba su da lafiya ana zuwa asibiti in an je asibitin na aka rubuta kati kai za ka ɗauki nauyi wannan shine na nawa na takwas na tara haƙƙin saduwa yanzu mata ko da zan wannan wata ta tambayar ta ce mijinta ya ƙaurace mata yau wata tara da saurare ta ba ta fara tunanin mata shiga iskanci Wadannan kuma ya fi ga masu tafiye-tafiye sai ku yi a wujin kai tilla abuja ya zaman sa. ko ya cilla Legas ya zaman sai ya matarsa shekara ɗaya biyu bai dawo ba ba musulunci bai daɗa wannan ba su zuwa jihadi ma sai na umar ya fito daga yana ɗan gadi sai wata mata tana waka a cikin waka tana cewa mijinta ya yi dogon zango ya yi mata nisa wanda tana tsoron Allah da sai ta yi lalata kuma ya ce a wa gidan fenti da alama da sai ta ji abinci ko mai faru aka ke mijinta ne aka tura shi jihadi yankin iraki ya ku wata da watanni bai dawa shi ne matarsa take nema ta lalace sai umar ya kira hafsa ya ce hafsa idan mace mijinta baya kusa da ita takan jure zuwa wani lokaci take in wanda kai ka tambaye ba zan gaya ma ba amma jurewar su baya wuce wata hudu sai umar ya rubuta wasiƙa ya ce duk wanda ya tafi jihadi bayan wata hudu a da shi gida domin yanzu mu ce ya tafi neman kuɗi ya ma yi shekara biyu wani ma shekara uku a kowace ta ce ma ta ce wallahi malam rabona da miji na yau shekara takwas ce asibiti ke zuwa ana min alluran da ke kashe min sha'awa ce duk ce ga zan buɗa maka na za ka ga duk wani tsire ni allura na ke zuwa a yin wacce za ta ɗauke min sha'awa Ta ce kuma duk da iya na su tsara hakuri mana ki tsara hakuri kuma a nan ta ce wannan sallallahu alaihi salama. in kuka karanta kisoshi guda hudu kisan salmanu da abu dardai yana na a cikin riyadu salihina kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da salmanu ya zo ya ga abu dardai matarsa ummu dardai ba ta kulliya me ya faru sai ai dan uwan naka sai ya kama sallah da daddare ya kama azumi da rana ba ruwansa da ni yace to bari bari ya dawo da ya dawo yace me kake yace azumi yace sai ka karya shi wallahi ya matsa masa sai da ya karya azumin nafilan nan ka kaci abinci azumin nafilar ba kullum ake ba sallah a dinga hakawa da bacci ana huta sai je ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace sadaqa salmanu salmanu yayi gaskiya haka ka dauko kisa amr bin al shi ma lokacin da babansa abdullahi bin amr al'am shi abdullahi dan amur dan as shi aka ba aure sai dai da kula matar daga tilawa sai sai azumi sai babansa ya zo gida ran gadi ya zo ya ce matar yaya mijin naki ta ce wannan miji na mutumin kirki ne amma fa baya kula ni kuma yake yi ta ce sallah karatun qur'ani azumi sai ce a wurin jin ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ga annabi annabi ya kira shi yace to kai da kake da mata ina lokacin ta ita in ka yi sallah ka yi azumi ka karanta qur'ani mata kuma ina lokacin ta kullun sallah kullun azumi kullun karatun qur'ani annabi yake masa rarrage ya rage karatun qur'anin ya rage sallah ya rage azumin dan ya ba matarsa lokaci kissa tana na aryadu salihina asalin hadisin yana bukhari da muslim haka nan ka ko isar sayyidina umar Allah ya kara masa yarda wata mata ta zo ana majalisa kace ya amiral mu'minina mijina sallah da daddare azumi da rana yake masha Allah amma kin yi sa'an miji haka ake son mutum ya ta sallah da daddare ya ta azumi da rana dole ke ka fahimce ta ba Kara fa ta kawo ke kamar ya ƙara an ta karan mutum da azumi a ƙaransa da sallah ke to iya lokacin ta eh kuma gaskiya fa kama ka to tun da ka fahimci kestin ka je kai musu kyastin kike mu je ina ya kira shi me ya faru yace wallahi idan shamsu kuwirat karanta ta tsorata ni kan da karanta wannan sura ce na je na bacci saboda sai na ga alkiyama ga ta kan ido na za ta tashi sai na fushika ba zana gani na yanzu yanzu nan za ta tashi alkiyama shi yasa na manta da matar nake ta sallah nake ta azumi nake ta karatun qur'ani ina ta istighfari ina salatin annabi ina hailala sai ce to ai dai duk da ka ba ta ka tana da yanzu mu dauka matan ka hudu yau sai kai sallah gobe kai sallah za ta kai sallah shikka sai ka ban mata ka dinga ba ta rana ɗaya duk kwana hudu sai kin yadda duk kwana hudu ya baki kwana ɗaya sai ta yadda to sai ta so sai kai ibada ta kwana uku kwanan ƙarshe sai ba azumi ba nafila sai ka ba ka lokaci kuma ku yi mu'amala da ita yace ya amince to shine ya je da sayyidina Umar yace na ware musu matsalar nan ba tare da shi ya cutu ba ko da ita ta cutu ba yace ta burge ni da abu biyu yadda ta gano matsalar da yadda kaure ta cikin hikima a je na naɗa ta alƙali sai je naɗa shi alƙali kes ɗin aure a daga kawo masa yana warwarewa da kuma a nan ma'amala dole mutum ya kula matarsa kada ya guje mata kada ya nisance ta kada ya bata baya kada kuma ya ƙaurace mata wannan abin a wannan zamanin yana yin yawa ko mata suna kawo ƙara irin wannan musamman ga masu tafiye-tafiye da masu aiki da wanda suka gamu da larura musamman na irin ciwon nan da ake na shuga yana sa wa mutum rauni sai mutum ya kasa mu'amala da matarsa akwai lokacin da wani ya taba zuwa min da matarsa guda biyu ya ji ya samu ciwon shuga din nan yayi tsanani har ya zama baya iya mu'amala aure sai matar ta ce sai ta zauna a haka tun da ta dan kwana biyu sai ko ta ce gaskiya a sake ta ya rubuta kan ya ba ta saboda likita ya gaya masa ma kar ba ya dinga yin wannan mu'amala saboda jikinsa gaba ɗaya ya rauni shugan ya lalata cikin gaba daya to kuma irin waɗannan abubuwa duk suna na adin da lura da su to sai abu na goma shine kyakkyawan mu'amala a ƙarƙashin kyakkyawan mu'amala abu na goma nan ana so mutum ya dinga wa matarsa abu biyar gaskiya mafi yawan mu ba ma yi kuma annabi yana yi sallallahu alaihi wasallam daya duk safiya duk yamma sai annabi ya je ya kashe da duk matansa gaba daya sallallahu alaihi wasallam amma mu kamewa muke liman ma sai kame a zuwa kai shi <laughs> mu ake zuwa a kai sallaman liman haka muke wallahi sai mu kame kai za ka zauna kai haka wannan ta zo mala an tashi lafiya alhamdulillah gaisa amsawan ba a ciki eh saboda wata kan mace ta kai naka alhamdulillah an tashi lafiya malam alhamdulillah alhamdulillah yana yana zazzara ido to shi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tawadu'unsa shi yake bi daki daki kin tashi lafiya jikin ki lafiya ba ki da wata larura ba wata bukata to Allah ya miki albarka sai tafi wancan dakin ma kin tashi lafiya jikin ki lafiya ba wata larura to Allah ya miki albarka haka yake biwa matar kuma da yamma ya sake komawa kuma da daddare sai su taru a ɗakin wacce kike kwana in suka taru aka hira sai kuma ya sallame su musu addu'a ya sallame su sai kuma ya zauna a ɗakin wacce take da kwana shi ba shi da turaka ko wanda yake duk masu ruwa to tarihin al'ummar da suka ce yana da turaka mu ne masu turaka akan musalla sai mu hakin ce dinga zuwa ana gaishe mu bayan su aka ba mu amana mu za mu je mu ga halin da suka tashi wai kuma su da za su zo su ga halin da mu muka tashi an iya kiwo na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan abu na biyu idan aka yi abin yabo annabi yana yaba wa mace in ta yi girki zai ce ya yi daɗi in ta yi tsafta zai ce ta yi kyau muku a cikinmu maza kafin ka samu masu yaba daɗin abinci da masu yaba kwalliya sai dai an mana ba daidai kwan hajji ba ji bala'i amma an yi daidai ɗin kuma ba za mu ce mun gode ba sai ta asuwan ah, nawa ko da aka taba kawo na ce to a ce maka an gode yake ni fa na yoce fa nan ni na kawo tuwon kuma ita ta girka ce na gode yake sai aka ce so a ce mata an gode ta ji daɗi a ce abinci ya daɗi ta ji daɗi ina jin daɗi kwalliyar nan duk da ake so da kai ne ita ta yi kyau ko ba ta yi kyau ba ka dole ka ce ta yi kyau sai ta ji daɗi a ranta gobe sai ta ƙara ingantawa amma ta zo ka kushe kai da Allah wannan kwalliya ta ke kamar wata furtuntuna haka wani abu wani tuwo na ke malam a yamutse duk ta ji ba daɗi a ranta ta wuni tana ma girki ta yi awa ɗaya a gindin miro tana kwalliya ka ce ba ta so ba ta ji daɗi sai ka yaba wa mace sannan abu mai wahala shine na uku nan shine ba mace hakurin an mata ba daidai ba ka ce wallahi randan na fahimci biki ji daɗi ba amma Allah ya baki hakuri Allah ya wuce zuciyarki wannan da wahala ai wani ya wani ya a wani karatu wani ya bugo min wani hakim ya bugo min malam nace Allah ja zamanin ka sai a ba mata hakuri nace Allah kara ma lafiya macen za a ba hakuri nace Allah ya taimake ka wannan ai shagwaba mata kake malam ta Allah kara ma lafiya to ya za ka ce masa yace baka ce ko wani to me zan ce nace ai annabi sallallahu alaihi wasallama muke kallo shine madubin rayuwar mu ai yake wa iyalansa mu ma sai mu daure to sannan me bin wannan a wahala a zauna a hira muna da tabar mahira duk fiye mu kowa da tabar masa hira za a wuni ana hira a na siyasa a na duniya ai na waye duk a gama amma a ce to Allah ya ba mu gani Allah ya ba mu sai gobe in kowa shiga gida sai matan sun gaji sun yi bacci abincin ya huce sannan muke faduwa gida to ina kike da lokacin da zaka ce mai hira amma ka duba hadisin ummu zar'i ai hadisi ne wanda na Aisha ce take ba annabi labari na maza da mata goma sha ɗaya da yadda suke zaman aure annabi bai ce mata ke kin gani annabi ne ba da lokacin da zan tsaya saurari hirar ki ba sai shiru sai da ta gama kam sai ta to kin san misali na da ke ta ce a yace kamar misalin ummu zar'i da abu zar'i haka muke ji da shi annabi ya tsaya ji labarin mata goma sha ɗaya wallahi ta ta ɗauko labarin tun a zamanin jahiliya ita ya zauna tana da labari to mu ba ma son hira da matan mu shi yasa abu yana damun su ba sa iya gaya mana da an fara kace ya da Allah ya yi da Allah ya shiru da Allah ita kuma mace an ce a rana tana iya fitar da kalma dubu goma sha biyu amma namiji baya wuce dubu hudu ita magana yana warkar da ita abubuwa da dama wani sun taba zuwa da matarsa akan wani kes sai matar ta fara magana sai ce ya isa na ce a ba kai kike gida ba ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza ya ce minti 25 non stop ba wanda ya mata ka sai nace ce kin gama na ce in ma da wani abin ƙara tunowa ce masa ka san wannan magana da take hucewa take yi in ta kokarin ta kwata ta huce sai ta faɗa sai ta faɗa ni wannan abu ni wannan zama kankara ne ba auren ka ni auren ka kawai dole ma aka yi mun ni ba ma san ka nake ba mu ka ka Allah sa kai hatsari mota da kai ni ka ci ka dan halan ma in ka ji kaɗan halar ma ni ka wani takarda in ka ɗan halar ne ka sake ni in kana ji ka gama ka gama ka ce to Allah baki hakuri kai ɗan halar ne ba ka sake ta ba amma an ka je maganganun mace sai ku ta faɗa ta zazzage ka kuma tana son ka ta ce ka isa ka sake ta kuma ba kucin take so ba yanzu wani da mace ya ɓata mata rai ta ce kai auren nan ma ba kaddara ba ce auren da kan da ƴaƴana ma me zai zauna da ni da kai ka in tashi kadan halin ma ka sake ni yace kika ce ne in tashi kadan halin ka sake ni yace ko ta kan da bairo nuna miki ni dan kadan ne ta kike ne ta ko ta yago gashi yace rubuta take rubuta kuma kaka rubuta uku zaka rubuta sai haka rubuta ninki ingo tafi ka rubuta da kika ce rubuta ki karba ta karba tana buɗewa sai yace yanzu ma na fara kai kaga wannan shine mai control yana da hankali yana da hikima yana da dabara amma yanzu yayin zamanin nan yanzu wani ya bugo min da katsina wai matarsa tana zuwa aiki kawai sai ce mata kacce ta in ta fita a bakashin auren ta yana fita sai ta fita kuma za ma cikon na uku shi ne yanzu kuma ya haukace yanzu ta fara tattara kayanta da 'ya'yanta kuma dama kaso kusan hamsin na abubuwan gidan ita take yi to shi ne ya ce wai ba yadda za a gyara na ce ina har ba zai gyaru ba sai ka mata in ta fita a barkacin aurenta aure wasa ne kuma mace ai Allah da hikima shi yasa ya hana mata saki da ya ba su saki da dukkanin ku na muku saki uku saboda kai mai hankali ne kai mai hikima ne mai hangen nesa ne ba za ka biya ta ba in ka biya ta mace sai ka ta sakinta kuma shi sa aka ba shi take da ka kai shi sai kai nazari amma ka zai wa mace ka ce wai in kin fita a cikin auren ki duk wanda ya gwada wannan wallahi sai ta fita duk irin hakurin mace in kace mace in kin fita a cikin auren ki wallahi sai ta fita wanda ne zai ta zuga ta sai ta fita to kai mai hankali ka ce wa mace ko wani ta fita a bakacin auren ta a a faɗa wannan a daina ka ce in kin fita ba za a yi miya da nama ba sai ka fi jin haushin wannan wallahi in kika kuskura kika fita sun dai ga ta ciyo miki tsire wallahi sai na yi wata guda nama bai shiga bakin ki ba wannan sai ya fi mata ciwo saboda kai shafa amma ya kai ya shafa kake maka shi za ta kawai amma kace nama mata da cin nama musamman kana da halin kawo nama to sai ta ce iye eh ba za ki ci nama ban kika yauwa ko ba zan baki ki je biki kaza ko ba zan miki biki ire kaza ba wannan sai ji mata ciwo tun da nata ne amma ku daina cewa matan ku in kun fita ba bikin aure na gwada wannan na gwada wannan na gwada wannan na ga mafi yawa cikin kari shafa'in in ji sun ga matan saka wallahi sai sun fita kuma sai mutum yana rawar malam ya za a yi ya za a yi ka kashe aurenka ba lalata aurenka to wannan shine abu na sannan kuma tafiya mu mafi yawan mu ba ma tafiya da iyali saboda tafiya mace sai mai hakuri ko ko haji aka biya maka aka ce ku tafi da matarka wallahi ba ka aka ci ba a hanyar hajjin nan sai kun yi fada kun san dalili su komai nasu ba sauri ba gaggawa mu kuma komai namu dan sauri ne da gaggawa ko kuma ki kanci za ta yi siyayya sai ta bata ma awa daya sai kuma kana so duka ta fara ni a nan za ku ɓata ka ce ke ni na yi gaba kya taho kawai duk sai ka taya kayan burin la sai ta gaba ta yi wuce ce la ka wannan ya fi kyau sauke mun wannan dan sake ta ce kai ga wancan shuɗin ya fi sauke mun ko kuma kana gefe kana kallo abin diya ci ka arai to a nan za ku ɓata ko kawai ta yi kawaye ta tafiya ta tafaka ko ta ajiye da ta tafi ko kai ta buga waya ta ajiye waya a wani guri kai ta bugawa kai ta bugawa ta ajiye a wani guri ta shiga harkar ta kai ta buga waya gida ba a ɗauka haka ne dama yi ta bugawa a ɗauka ba a fushi da mata in muka ce za mu dinga fushi kake za mu ta yi ko mu kai duka yi ta haƙuri ka share in ce maka duk abin da kai ma bayan awa ɗaya sai ka da kanta ta zo tana ba da haƙuri suna da saurin nadama suna da saurin fushi ba sa auna magana haka suke sakan mana ita to sai mu daure mu cije mai haƙuri sai abin ya wuce to wannan shine abu na goma da ya kamata a kiyaye ragowar guda biyar suka rage mana ko shine ita kuma haƙƙinta a kanka kai haƙƙinka a kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a duniya mata'un wa khairu mata'iha almar'atu salihah wa idza nazarta Wai farratka wa idza amartaha ata'atka wa idza jibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika wa idza qasamta alaiha abarratka sune haƙoƙin guda biyar annabi sallallahu alaihi wasallama yace mace ta kwarai ce wacce ce in e, za ta yi in kace bari za ta bari in kana nan za ta faranta maka rai in baka nan za ta kare maka kanka da dukiyarka ga biyar ya fito ko yi na yi bari na bari in kana gida ta faranta ma rai in baka nan ta tsare maka kanta da dukiyarka da mutumin da ya tafiya abu biyu yake so a kula masa da shi a gidansa da matarsa da dukiyarsa to in baka nan duk abin da ta san dukiyarka ne za ta kaffa kaffa ba za ta bari a bata ko a lalata ko ita ta bata ta lalata ba sannan za ta kare ma mutuncin kanka ba za ta nemi wani ba sannan kana nan kuma za ta faranta maka rai sai ma girki sai ma kwalliya sai ma tsafta sai zikiri karatun qur'ani sai addu'a ta zauna da makota da yan uwa lafiya ta faranta maka rai kenan ka sa ta wanda yi kaza ka tashi ka yi wace daina kaza ka daina in dai mace sai abu biyar ɗin to an samu alheri yi na yi bari na bari ki faranta masa rai ki tsare masa mutuncin kan ki kula da zuciyar waɗannan su ne abubuwa guda biyar cikon nawa kenan cikon talatin waɗannan su ne saƙonni na ango da ya aure kuma saƙonni na ga abokan ango da suke aure sakonni na ga waɗanda ba su aure ba sai su haddace su ɗauka su ajiye su je ita karantawa har su haddace lokacin aure ya zo sai a kula da waɗannan ka'idodi. waɗanda suke da aure Allah ya sa musu albarka ya ba su zaman lafiya wanda ba su da aure Allah ya sa su samu tagari mazan Allah ya ba su tagari matan Allah ya ba su nagari Allah ya ƙara ma jihar nan tamu albarka wannan ƙasa tamu Allah ya ƙara mata zaman lafiya ya ƙara inganta mana tsaro da tattalin arziki masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya marasa lafiya Allah ya basu warkewa waɗanda suke cikin talauci Allah ya azurta su wanda suke da arziki Allah ya basu wadata Allah suka kan mu da imani da san Allah da san manzansa iyayenmu da suke da rai Allah ya suka mu suka da imani mu da su wanda suka rasu kuma Allah ta'ala ya sa na aljanna Allah muna roƙonsa afuwarsa da rahamarsa da jin ƙasa da alkhairinsa Allah ya lulube mu da su abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure ko tuntuban harshe Allah ya ce mana baki daya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وليحذر الذين يخالفون an امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب ali. to annabi sallallahu alaihi Salama ya san akwai masu kyau ya san akwai yan asali ya san akwai masu kudi ya san akwai masu kirki sai ki a dinga daukan masu addini a dinga daukan masu kirki to da ana dauka goma ma duk masu kirki za su koma yanzu ko da ba ma daukan mai kirki muka dauki fuska sa mata suke ta sa hoda suke ta mic off suke ta wane ne suke ta waye su a canza musu fuska su je su shaka fashe shaka fani ta waye saboda nan zuciyar mu ta karkata amma da ana daukar da tije kuma da mafi yawa iyaye suke dauko maka mata ba kai kake daukowa ba shi ko ba kanka ba zai je dauko maka ya ba sai ya tabbatar da kanta mutumin kirki to yanzu ko da aka cire iyaye mu muke zuwa kan hanya muke tsuntuwa kaga tsintacciyar maje kuwa ba ta mage don gudu za ta yi wata ran wannan ne ga matsan kabari annabi ya ce mu dinga addu'a idan kayi attahiyatu lillahi zuwa karshe kayi salatin annabi to ka nemi tsarin Allah da Allahumma ya a'udhu min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal to da akwai azabar kabari babban abin da yake ga azabar kabari yi da mutane da rashin tsarkaka daga fitsari manzo Allah ya wuce kabari sallallahu salama ya ce innahu ma ne. yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin amma aduma kana yamshi bin dalimati wa amma al-akhar fa kana la yastakiru ko la yastanzihu min al-bawl yace kabarin nan duk ana musu azaba daya yana yawo da annamimanci a tsakanin wancan da wancan ya haɗa wancan da wancan rigima sannan a sake aka yi cikin abinci shi kuma wannan baya suturcewa daga fitsari yana fitsari ana hango al'aurarsa ko kuma la zihu baya bari fitsari ya gama yake tashi fitsari na shiga a wancan ya je sallah da fitsari a jikinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tausayinsa da rahamarsa sai je kayo gana da dino ya ya kafa akan kabare yace ina so Allah ya sassauta musu kafin wadannan abun su bushe to kaga wannan yana cin abin da ke cikin azabar kabari amma wannan makura ta farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake kowa sai an masa wannan makwarar shaƙi daga nan kuma in da sassauci sai a ci gaba da sassauta ma in ba sassauci kuma sai a ci gaba da makwarar mutum Allah ta mutum wanda za a sassauta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ma tambaya uku ne man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka in ka amsa waɗannan tambayoyi akan annabi sallallahu alaihi wasallam akan Allah akan musulunci ragowar hudu kuma a gaban Allah ne لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه فيما عمل به وعن جسمه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه wannan tambaya hudu Allah ne zai wa kowa shi da shi Allah zai ce sai ka tsara kuɗi sai ka kashe gaya mun hanyar neman ka gaya mun hanyar kashewar ka wani ya taɓa haram ya kashe haram wani ya halal ya kashe halal wani ya tara haram ya kashe halal wani ya tara halal ya kashe haram kowa zai wa Allah bayani sai Allah ya ce kuma ilimi da na baka kai aiki da shi a nan ne malaman ma fa za a sha duka Allah ya tsare mu wani malamin ya tara karatu baya aiki da shi ko kuma yau an zo ka wuce fas din karatu an zo fas din aiki bayan an wuce fas din aiki ma ba a sha ba sai an zo fas din ikhlasi in an zo fas din ikhlasi kuma sai an zo fas din sunna sannan kuma a wuce da addu'a shi ne mai risala yake cewa wa abin da la ya kamalu qaulal imani illa bil amali wala qaulun wala amalun illa bil ikhlas illa bil niyyati wala qaulun wala amalun wala niyyatin illa bi muwafaqati sunnati mai risala yake ba a karɓar karatu sai da aiki ba a karɓar aiki sai da niyya ikhlasi kenan ba a karɓar niyya sai ya dace da koyawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan abu hudun wani ko akwai makin da zai samu a ciki wani ba shi da maki a karatu ba shi da maki a aiki ba shi da maki a ikhlasi ba shi da maki a muwafaqatu sunnati duk hudu ba shi da maki wani kuma ce ya ci 20 a karatu ya ci 30 a aiki ya ci kaza a ikhlasi ya ci a sunna wani ce ya samu sunna ba ikhlasi da sunna din kamar ta shiga amma ko ba dan Allah yake ba waɗannan hudun da da sallah yake kowanne tsaye ba za ka kawo cikin ina shi kuma duk mun yi hudun nan sai ko mun daga hannun ce rabbana kabbal minna Allah kai mana ba dan mu ba in kai takama kuma ki a rushe qad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha sai an tsabtace zuciya an cika ta da ikhlasi da kan Allah da manzonsa da fifita lahira a kan duniya ko duniya nan ba ba komai ba ka zama Allah wala lahira khairul laka min al-dunya ka zama lahira ka fi tunani fiye da duniya duk sanda suka ci karo to ka watsar da duniya ka kama lahira kun ba su ta tafiya daidai ka ci wannan ka ci wannan su duniya hasana wa fil akhirati hasana amma an suka ci karo to dau lahira kiran sallah ko lokaci ne ba ba wata sallah a duniya da aka yi a mata kira sallah lokacin da ba sai a suba ita ma kuma lokacin ya sai an sake ita ma din da ake mata kiran sallah lokaci ne ba in lokacin yayi sai an sake to yanzu Allah ya taimake mu ga kalanda ana sawa akwai shari'a commission sun buga kalanda majalisar malamai ta jihar Kano sun buga kalanda kwamitin timing kwamiti na Kaduna sun buga kalanda a kalandar nan an samu ƙwararru waɗanda suke ilimin falaki wanda yake tafiya rana ko wanda zai ta'ala shamsa biya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu as sinina wal hikam zaka sun yi nazari sun ga cewa lokacin sallah yanzu a cikin watan nan yana canzawa yanzu sai kaga ba za a kira la'asar ba sai karfe hudu da minti ɗaya a kansu amma sai kaga wani har yayi sallah sama hudun ba sai ba ba fa a tare sallah ba ba fa a tare sallah ba kiran sallah ne ba za a yi ba sai hudu da minti daya har ta da sallah kenan sai kai kusan hudu da kwata amma sai ka ga haka nan magariba su ne suka fi saurin canza la'asar da magariba amma su canza ka tana kaiwa karfe biyar da rabi da kusan minti uku ko hudu sai lokacin fa za a kira kiran karshe sannan kuma a sa lokacin ta da sallah to a duka kula da wannan lokaci domin duk mutumin da ya sallah lokaci bai fa da wanda ya ta lokaci ya fita duk ba daidai ba Allah sai a kimin salata da juluki shamsu ila ga ta layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda da yake inna salata kanat alal al-mu'minina kitaban mawquta shi sa imam malik a cikin muwatta farko ya fara wuce babu wuqutis salat imam mali ya buɗe ya ce shi kansa lokacin sallar jibrilu ne ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lokacin da za a yi sallah to haka mu kula da lokacin sallah Allah ya dafa mana Allah shi kalamarin mu Allah kada ya ban mu da kanmu Allah ya raba mu da matsaloli ya raba mu da damuwa ya raba mu da talauci ya raba mu da fatara ya yi mana bala'i ya yi mana kashe da fitintunu da tashin hankali Allah ya mana albarka ya wa ƴaƴan mu albarka ya wa matan mu albarka ya wa kasuwancin mu albarka ya wa sana'o'in mu albarka ya wa ƙasar mu albarka da noman mu da kiwon mu da kasuwancin mu da mu'amalan mu da zamantakewan mu Allah muna roƙon sa rahamarsa da afuwarsa da jin kansa ya lullube mu sai a kuwa addu'a